بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu tsora, daga inda muka dakata a darasi da na gabata wato na shekaran jiya domin jiya Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddare da samun rahamar ruwa ba mu samu damar ci gaba ba to yau in Allah tabaraka wa ta'ala ya so za mu tsora? muna cikin suratul baqara aya ta nawa dari biyu da saba'in da ne ko ko da saba'in da ne idan ba a manta ba a darasi wannan wanda na gabata sai karen jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana muna wato falalar siyarwa fi sabilillah falalar kashe dukiyarka domin addinin Allah ya ci gaba masu addinin Allah su ci gaba yin haka ba asara bane ci gaba ne gare ka a duniya ya bane a gare ta har gobe kiyama to akan wannan ne kuma za a ci gaba da karantar da mu kadalar irin wannan aiki gwargwadon abin da ya samu malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ليس عليك ليس عليك ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم ثم لا يفتح آية عند وتتجيب ليس عليك هدى حيث عند ديك نعم كان إنما قف يوه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa duk abin da kuka ciyar domin Allah wanda kuka bada na zakka da wanda kuka bada na sadaka ta yau da kullun da tawwi aw nazartum min nazir min nazar ko kuma abin da kuka yi alwaki alwaki shine ka roki Allah ya baka wani abu Ka ma Allah alƙawarin Allah in ka bani kaza din nan nayi alƙawarin zan yi kaza na alƙairi wannan shi ake kira alwaki ko kuma ba Ka yi alƙawari tsakaninka da Allah aure ne kake nema wani aiki ne kake nema wata bukata ce kake son ta biya maka Ka ma Allah alƙawarin ya Allah in na samu kaza din nan da nake bukata nayi alƙawarin ni kuma zan yi sadaka da kaza zan ba da abu kaza fi sabilillah to irin wannan shi ake kira bakance shine alwaki, to duk abin da kuka bayar na irin wannan alwaki sadakar da kuka fitar da irin wannan bakance to ku sani ba ku asarar su ba fa inna allaha ya'lamuhu Allah yana tuna da wannan abin ko ni yawan shi ko ni kankantar shi fa yujazikum alaykum kuma zai muku sakamako akai wa malul zalimin to babu abin da ke samun azzalimai ba masu hana zakka ba abin da ke samun azzalimai masu yi Allah alƙawari su saba shi alƙawarin Allah in ka ban kaza zan yi kaza ya babu su shi babu abin da ke samun azzalimai masu hana taimakon bayan Allah da abin da Allah ya ba su to ku sani ba su da min ansar ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah tabaraka wa ta'ala azabta da su gobe kiyama Allah ka taimake mu aya ta gaba in tubdu salawati fa ni'ma hi wa in tukhtuha al-fuqara wa in tu'tuha wa tu'tu wa in tukhtuha وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku musulmi masu sadaka ya ku masu taimakon addini ya ku masu taimakawa masu addini ku sani in tabudu sadaqati in kun yi sadakar a bayyane kowa ya ji ya gani in dai kun yi da kyakkyawan niyya amma wajen aiwatar kuka a bayyane kai idan mutane bani imani ko ma dalla haka an bi sa lada amma wa ko ta inda kun koye ta kun yi a asirce ba tare da kun yaya ta ba wa tuqtuha la fuqara kuma kuka ba wa suka cancanta kuka ba ta daga talakawa ba ku mai da ita abin jiki ba wa huwa khairul lakum da wannan ya ce muku alkhairi inda kun yi ta koye ba tare da yayatawa ba to da wannan ya ci alkhairi malamai suka ce wannan ana magana akan sadaka ta tsawuki sadaka irin ta yau da kullum wacce ake ta yau da kullum amma sadaka ta zakka zakkar dukiya zakkar amfanin gona zakka ce wacce ke ta dabbobi to ita wannan an so a bayyana ayi ta karara kowa ya sani domin haƙƙi ne na bayan Allah in baka fitar ba shari'a ta ba su dama ka kai ka kotu shari'a ta ba da dama in mutum yana abin da yake fidda zakka sai da fitar ba to ana iya kai ta kotun musulunci ko su dima mutane aikinsu, su to a ce kaga kenan in zaka bada aka ce ka bayyana domin mutane su san ka fita daga haƙƙin Allah ka fita daga haƙƙin su kuma wani ma ya gani ya yi koyi da kai wajen zakka ta wajibi amma abin da yake na sadaka wanda ba na zakka ba to shi kuma an fi so ka yi shi a koyi ba tare da wani ya sani ba ka sunna mana na hagun ka bai sani ba na hagun ka sunna na dama bai san abin da akai ba in kai wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa huwa khairul lakum wannan shi ya ce muku alkhairi wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku waɗansu daga cikin kurakuranku wallahu bima ta'maluna qadir ku sani kuma hakika Allah masani ne fa akan duk abin da kuke aikatawa shin kun yana sani kuma shi zai biya ku Allah tabaraka wa ta'ala ka samu aikata ayyukan alkhairi kuma ka sakan kamar da mafi fitin alkhairi Allah ya ce ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولا تنظر أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم Allah tabaraka wa ta'ala saboda magana ta dukiya abace ne kama zuciya wacce take zuciya tana damfare da dukiya rayuwa da baki ɗaya ma tana tamfare ne ga dukiya duk wanda aka ba dukiyar to kuma ake ta kokarin a ja hankali ke fitar ya taimaki ajinin Allah ya fitar ya taimaki bayan Allah a daidai wannan lokaci ta tsiya yake da zuciya lokacin ce dan zai rike mai wasa da zuciya kamar ma karanto baya yana nuna mai zafa fatiya ce zaka talauce dukiyar nan fa ita ce rayuwarka ita ce mutuncinka in fa ba ka to ka kaɗe zai dinga tsakanin irin waɗannan a cikin zakata waɗansu za su iya karkacewa su ci ciyarwa fi sabilillah waɗansu za su iya makalkalewa su yi abin da bai dace su yin ba ko da za su ba da su bar ɗan kaɗan ta yi wannan ya dani wanda yake mai imani musamman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai allah ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam laysa alayka hudaba ko aiki yadda mutane ba aikin ka bane da yake aiki ka kurin ka fade musu Allah ya a faɗi musu in ka fada ka kubuta ko su aikata ko kada ma Allah ta su aikata wannan kuma ruwan su tsakanin su da ubangijin su dan haka kai ne karatu ko ne karantarwa aikin ka kurin faɗi ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma ka kyala mutane kowa ya kokari ya kokari shi wanda ya ga zai ji falillahi alhamd wanda ba zai bi ba kuma ima ya tafi ya taro yanki anna hadaina fi sabila imma shakira wa imma kafura an gani walakin Allah yahdi man yasha to sai dai Allah yana tiyar da wanda yake sai ya sa ya ji wa'azi ya rike wa'azi ya yi aiki da abin da ya ji wajen wa'azi ya ji alqur'ani ya fahimci alqur'ani kuma ya yi aiki da abin da ya fahimta alqur'anin nan sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya so ko da Allah ya bada dukiyar cewa kuma sai zabatse gurin Allah yake baki wannan hali yake baki wannan dama ku sani wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka tsiyar da dukiya ya koma imani ya komo ne ko ne kuka bada ko ni yawan kada ku damu da shi bali an fito dan son ku ne domin ajiya ce kuke makan ku yanda ka san wani akawun ne ka bude a banki in ka bude account a banki in ka kai naira miliyan guda ta aje ka ka kai miliyan din nan in ko kai ke kiga ta kai dubu ɗari dubu dari za ka samu in ka kai miliyan diva in ka duk abin da ka aje naka ne wannan kuma shi za ka zai iske in ka so ka aje da yawa in ka so ka yi makan ku kawo fa da an ku fito dan kan wa ma tunfiqu babu abin da za ku tsira kuma ku samu ladan tsiyarwa babu abin da za ku kirye amfane ku kuma illa bata'a wajhillah sai abin da kuka ciyar dan neman yardar Allah sai wanda kuka bada dan neman Allah ya biya ku banda wanda kuka bada dan riya banda wanda kuka bada dan mutane su gani banda wanda kuka bada dan mutane su ji sai wanda kuka bada dan Allah ko banda wanda kuka bada kuka yi gori kamar da karanto a darasin baya banda wanda kuka bada kuka dora wata ɗawainiya kun ba mutum alkhairi kuma kuna jira sai ya zo ya ce muku ya gode yayi daddofa yayi rarrafe sannan me za ku ji dadi sannan gobe ku to banda irin wannan sai wanda kuka bada kadai za a wajen Allah dan neman yardar Allah to shi kadai ne za ku samu ladan gobe kiyama shi kadai ne Allah zai amsa wa ma tunfiquna babu abin da za ku tsira kuma duk abin da kuka ciyar min kayar na daga dukiyoyin nan naku to ku sani ba asara kuka yi ba fa yuwaffa ilaykum Allah zai cika muku sakamakon tun daga duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku madadin abin da kuka kiyar har da kai sannan kuma gobe kiyama ya ajiye muku sakamakon shi a cikin gidan aljanna wa antum la tuzlamu haqiqa ku kan ba wa'anda za a zalunta bane ba za a soya muku koyi ba na daga cikin abin da kuka bayar fi sabilillah dan haka dai Allah yake jan hankali addinin Allah dai addini na Allah ne in kun taimaka makama addinin Allah addinin Allah zai ci gaba in kun taimaka makama bayin Allah bayin Allah za ta ci gaba in ba ku taimaki addinin Allah ba ma addini dai zai ci gaba in ba ku taimaka mu bayin Allah ba ma bayin Allah dai ba sa faduwa su mutu dan ba ku za su ci gaba za su rayu dan haka ake abinda duk kuka bada kanku kuka mawa ku ne ake lallaci ku taimaki kanku da kanku Allah ka taimake mu ba'ad an zakara sadaqat wal nafaqat fi sabilillah bayan Allah ya ambata mana sadaqoti da kuma tiyarwa domin neman yardar Allah bi anwa'iha da nau'i daban-daban da kala daban-daban wa bayyana ma yusabu lin hawa ma la yusabu kuma ya bayyana mana irin sadakar da ake samun lada da irin wacce ba a samun lada irin wacce ba a samun lada ita ce wacce aka yi da wata ba dan Allah ba wa ma yuslihuha wa ma kuma aka bayyana mana ne ke kyautata sadaka ta zama amsa gurin Allah ko ne ke bata ta to duk bayan wannan bayani zakarati ma ya ati musrifuha sai aka ambata mana dangane da aya ta tafi suwa ake ba sadaka wa kayfiyyat hifdil jayy da kuma yanda ya kamata a kare masu taimaka ma addinin Allah fi sabilillahi domin Allah وأوساك التي يربى عليها الجيد لكم إلى سفوتين وإن أكي كاراوا دنجندا في مكاو الدين الله سألنا يسيب للفقراء للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء التعصب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله تبارك وتعالى يأتي إن ذا كثير إن ذا كثير ذا الله تتعمل هذا كثير ذا سوى للفقراء قتلكاوى مرسى musamman ma allazi ufkiru fi sabilillah inda aka tsare domin taimakon addinin Allah zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu daga cikin sahabbai da ake kira sahabbai sufa sun kai su wajen hudu sun yi hijira daga garuruwansu sun baro dukiyoyinsu sun baro gidajensu sun baro iyalansu duk sun zo sun zo Madina sun tare anan ba sa tsini sai karatun alqur'ani sai kuma jira in za a tafi jihadi kullum su dauki makamai da take wannan shine aikin su ba su iya kasuwa ba ba su da jari shiga kasuwa ba su da gonakin noma ba su da rumfuna a ko'ina ba su da kuli ba su da kowa to wa'in ake kira ahlus sufa to an ce aya da su take a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam in za a taimaka a fara taimaka ma irin wa'annan wa'anda ba su da kama sayar. waɗanda ba su da wani abu illa taimakon addinin Allah waɗanda la yastati'una radaban fil ardi ba sa iya tafiye-tafiye a bayan ƙasa don kasuwanci ba sa iya tafiye-tafiye a bayan ƙasa don neman kuɗi to su ya kamata a fifitawa a wajen taimakawa yanzu muna da irin wani ahalin siffa malamai suka ci akan samu musamman irin wanda aka aje domin aikin addini misali liman da ladan a masallacin unguwarku liman kullum kun aje shine azuba shine azuba shine la'asa shine magariba duk inda yake da an ce azuba ta karatu Allah Allah yake iso masallaci kada a ce ina liman ladan mu masallaci na hannu duk inda ya kada ya raya Allah Allah yake lokacin sallah yayi kuma tafi masallaci in kun tafi ku fara taimaka mu ire-iren waɗannan malaman ku na islamiyoyi waɗanda suke karantar da yara kila abin da suke karantarwa ba sun ce yake ba to su ma an taki taimakawa a yi gaba gaba wajen taimaka ma ire-iren waɗannan malamin islamiyya bai da lokacin tafiya Kano ya yi tsari bai da lokacin tafiya Lagos ya yi tsari bai da lokacin zuwa gona bai da lokacin kullum kun tattara ƴaƴanku kun tsibiya mai a gaban ki ko kuma kowa ya kama harkar gaban ki ƴan kasuwa sun tafi kasuwa manoma sun tafi gona ko ma'aikata sun tafi ma'aikatansu sun tafi ɗauka albashinsu sai kuma an tara yara an ce zo ya tsare ya koya musu alqur'ani ya koya musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata a biya naira 100 ko biyu, wani watan ma ajibiya ka gani ire-iren waɗannan suna daidai da waɗancan ahlus sufa a taimaka musu in an tashi taimako fi sabilillah waɗanda la yastati'una na fil ardi ba sa iya tafiya a bayan kasa yahsibuhumul jahil wanda bai san su ba sai rike musu tsammanin agniya mawadata ne wanda bai san su ba bai san sirrin su ba sai rike tsammanin mawadata ne domin kullum suka danyi wanke su guga kuma ana gane su a kaman mawadatin ne dan ne mina ta'aqqudi dan kamun kai dan suna da kamun kai ni alama kamun kan nasu ta'arifuhum bi simahum ana iya gane su da alamomin su la yasaluna nas ilhaba ba sa roƙon mutane suna nacewa ba sa dan Allah ku ba ba mu da ku mu ne kaza iya ta fada ba ba ta damu da wannan ba ko ba su da kokobo sukan su sukan daure sukan kalle to ire-iren waɗannan su ne ya kamata a tsohon tawa a wajen taimakawa in an tashi taimako fi sabilillah Allah ya ce ku taimaka musu dan ku sani wa ma tunfiqu duk abin fa da kuka ciyar min kayrin na daga dukiyoyinku fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da ba ku asara ba ba rijiya kuka jefa ba kun jefa ne inda za a adana muku za a ririta muku za a ciyar muku da shi gaba har ku same shi gobe kiyama Allah ka taimake mu Allah ka ba mu abin da za mu kuma ka ba mu damar siyarwa domin neman yarda kai Allah wasi ma ya dangane da aya ta ta kuma mas'alatu ga wata mas'ala nan farabatu bayna ma taqaddama min zikri ibdal jaysh li himayat al-islam tana karantar da mu yanda ake tsare kuma tsare mu addinin musulunci a mutunci malako masu fita jihadi kenan rindinan soja mai tafiya jihadi ko kuma waɗanda suke waɗanda aka aje kurin dan karantar da addini waɗanda aka aje su kurin domin fita wa'azi kwamitocin wa'azi fita ƙauyuka fita unguwanni domin wa'azi to waɗannan ayoyi na sama duk sun yi mana bayani a kansu wa ma ya ake min al mu'amalati wal uqul wa kayfiyati hululiha dangane da aya ta tafi ko mas'aloli na tafi ga karanta da kuma mu'amala da alƙawarra da kuma yanda ake cika waɗannan alƙawara ko sauke su وهي مسألة الإنفاق في سبيل الله ومسألة الربا a a hada mana menene mas'ala ta ciyarwa fi sabilillah da kuma menene matsala ta wani abu da ake ce ma riba wani abu ne mai shigowa cikin dukiya ana ganin shi kamar kari to ba kari bane musulunci yayi bayanai da dama akan al'amarin riba ni Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dangane da nan الذين yunfiquna أموالهم ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله تبارك وتعالى يتسيوى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وألانيا سوى إن وإن تتسيوى تدوشيوى يرسو سنة يوى دلالة سنة يوى دلالة على أي حال هل ننسبوا ديه sirra suna ciyarwa a karshe kamar sadaka kan dauke ta yau da kullun sukan bada a karshe wa alaniyata sukan bada a bayyane kamar zakka wacce yake ta wajibi sukan yi kuwa siyaya ta kowa ya ji sun bada to wa'anda suke wannan aiki wa'anda suke da wannan hali balahum ajruhum inda rabbihim la dan sifa yana nan tattare a gurin ubangiji in muka lura kullum maimaita wannan aiki kada fa masu bada wannan su dauka asara su kai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa zuciya tana makale ne da dukiya zuciya tana makale da dukiya rayuwa tana makale da dukiya dan haka wa dan adam ga dukiya tana da yawa sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so yayi maki gam da dan haka ake ta fadin cewa in ka badan ba asara kai ba abin nan naka yana nan gurin Allah ana nan an fara wala khawful alaihim kuma kada su ji tsoro babu wani tsoro a gare su tsoron ne kada su tsoron dukiya za ta zo, in suna badawa suna taimakawa suna agazawa suna fidda zakka suna ba da sadaka ta tsauke ta yau da kullum suna ba ɗan uwa da dangi suna taimakon makwabta suna taimakon masu addini suna taimakon masu yada addini to su sani kada ma su ji tsoron cewa dukiyarsu za ta rabu wallahi karuwa za ta Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faɗa wala hum yahzun ko ba za su bakin ciki ba ba za su taɓa yin bakin ciki ba Allah ka taimake mu kamar yadda na faɗi ɗazu kai ne ka buɗe account a banki duk a ce kuɗin da ka samu ka zuba cikin account ɗin nan sai ka yi tsammanin ka yi asarar su ne ai ba ka tunanin ka yi asarar su kana da tabbacin cewa kuɗin nan naka ne ajiya ka kai har ma shi da in akwai wani abu mai suna interest wato wani ƙari da in ake kasuwanci da ka ake ƙara maka kana tunanin ma ƙaruwa za su duk inda ka aje miliyan guda kana tsammanin in ta shekara za ka samu ɗan ƙari ko ɗan yayi duk inda ka aje wasu yan kuɗi a banki kana da yakinin ko bankin nan ya rushe sai an biya ka kuɗinka an gane wannan ko ashe kuɗin haka ne ka tabbatar cewa Allah bankin Allah shine babban banki duk abin da ka aje na dukiya a bankin Allah to ka tabbatar ba kai asara shi ba sannan kuma ƙara masa ne mafi kankanta ƙara ma ninki goma daga nan sai ninkin ba ninkin Allah ka taimake mu wajen neman kuɗi wajen san dukiya Allah ya halitta da san dukiya dan haka ma mafi yawan gurare zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala an yi tanki a yace mako sai yace jahidu fi sabilillahi sai ya ce bi amwalikum sannan ya ce bi anfusikum bi amwali an sai musu ku taimaka da dukiyoyinku sannan da rayukanku sai aka fifita dukiyar aka fara ambatanta kafin ambaci rayuwar jami dan yanda zuciya take da san dukiya mutum yana iya halaka kanki ya kai kanki mahalaka dan ya samu kuɗi ya ishe mu isharar sau da yawa kwanan da nake ji trailer ta ba ta man fetur mai yana farara mutane suka zo suna diba har wuta ta kama ko suka kore a Nijar ko a Najeriya mai irin wannan ka gani ko kace kaga dan adam ya kai su wajen wannan ne neman kuɗi to dan adam yana iya sadaukar da rayuwar a wajen neman kuɗi saboda haka yakan fifita kuɗi akan rayuwa dan adam yana fifita dukiya akan rayuwa da haka Allah ya kira sai ya fifita dukiyar akan rayuwa jahidu bi amwalikum sai bi amwalikum sai a ce wa anfusikum Allahu akbar to ta hanyar neman kuɗi mutum yana iya jefa kai cikin halaka da haka Allah yake tunatar da mu ta hanyar neman kuɗi kada mu jefa kawunan mu cikin halaka akwai bangare na neman kuɗi wato riba dukiya ta riba ka rika shigowa cikin dukiyarka wai dan kana so ka tsara kai kuɗi to wannan haramun ne ko ba za ka yi kuɗin ba Allah ba zai sanya albarka a ciki ba gashi na aya ta الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وأرم الربا فمن جاءه موعبة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina yaquluna riba su waɗanda suke cin dukiyar riba to idan Allah ya kai mu gobe kiyama an busa kaho sun taso cikin kaburburan su la yaqumuna ba za su tashi ba illa kama yaqumu allazi yatatabbaqu shaytan min al-mas sai kamar wanda ke dan ya tafa, sai kamar kafin mai farfadiya suna dinki jiki suna fasuwa suna magowa suna maye haka za su tashi suna faɗo. alamar su kenan sifar su kenan a gobe kiyama haka za su tashi daga cikin kabari zalika wannan zai faru ne gare su tun daga nan bi annahum qalu saboda wai su sun ce ne innamal bai'u mithlu riba wai ai ciniki ma kamar riba ne shi ma kamar riba ne domin akwai kari akwai riba ka riba riba abin yayi kama da juna to ƙarya suke a hannun Lahu da baia Allah ya haramta ayi ciniki a riba wa harrama riba ya kuma haramta cin riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo miki daga ubangiji wa'azin ne ya kama zuciyarki fantaha ya halu daga cin riba falahu ma talafa to duk dukiyar da ya tara ta hanyar riba din to ta halatta kuma da take ba a ce ba kowa ba wa amruhu ila Allah yana da Allah sai ya tuba akan abin da ya gabata Allah ya ce mai wa man ada wanda kuma ya sake komawa cin riba bayan wa'azi ya zo miki bayan ya ji babu kyau fa ulai ashabun nar to wayannan ga dukkanin alamu ɗin wuta ne kun fiha bi kuma suna madawwaman zama a cikin gidan wutar Allah kyauta to menene riba riba tana da hanyoyi da yawa wasu malamai suna ganin ma har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ba a gama kokkashi bayanai akan hanyoyin riba ba tana da kafafi da yawa amma dai mafi bayyana akwai kashi biyu akwai ribar fardi akwai ribar nasi ita ce malaman fiqh suka dinga tattala ta suka dinga bayanai akai a takaitan takaitawa riba shi ne hanyar da kuɗi za shigo maka ba ta hanyar wani kadara ba misali ka ba da rancen naira dubu goma amma in za a biya ka a biya ka dubu goma sha biyu to wannan sha biyu wannan riba naira dubu biyu ita ce riba ka sai da kuɗi da kuɗi da ƙari ma'ana da jinkiri saboda ka ba da yanzu karshen wata ka ba dubu goma yanzu ya biya bukatar shi karshen wata in zai dawo ma to ya dawo ma dubu sha biyu saboda inda dubu goma kana nan wai uskar kenan inda dubu goma ta tana hannuna ta yi in juya ta kafin karshen watan ta koma ma dubu sha biyar dan haka ne ka kawo min dubu sha biyar gane wannan ko wannan haramun ne domin dubu goma nan taka kana iya juya kafin karshen wata kuma ta koma dubu takwas ko na iya faruwa ana iya faduwa kuma an gani saboda haka ba hujja ba ce wannan akwai kuma wata hanyar tare ba wacce ake gitta wata kadara misali misali buhun shinkafa a kasuwa a ce sai ana ce da dubu goma to yanzu na zo bashi zan ɗauka gurinka saboda haka ne ka ce to tunda baki ne sai ƙarshen wata za ka biya ni to gashi nan a dubu goma sha biyu zan baka an gane wannan ko sai in ga dubu goma sha biyu sai ƙarshen wata sannan kuma sai in ce to dama ni ba ku kike kafa nake da bukata ba sai dawa zan kuɗin nake so zan biya ma yara makaranta ne sai ya ce to ai kenan dubu takwas ke saye saboda haka ga dubu takwas kuma ina bin ka dubu goma ta kalli wannan <laughs> ita ce riba ar'afa muraqaba ninkin baniki an ci sama an ci ta to wannan irin ciniki wannan irin kasuwanci shi ake kira da suna riba shi ne riba yana da ɗaya daga cikin manyan bangarori na riba in zaka bada bashi to ka bada dan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ka an gane wannan ko masu cin irin wannan shi suka ce to ai in shi ma ciniki yayi kama da wannan domin ai ka iya zuwa Kano ka so kayan dubu goma ka zo so ka ce da dubu goma sha biyar to me laifi dan ka ba dubu goma ka ce kuma baka dubu goma sha biya an gane wannan ko ai da abu kusan ɗaya ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba ɗaya bane malamai suka ce ai wanda a so ta kadara ta tsakani wannan ko kudi da kudi akai ko ma dai menene ba? to ai wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki ya halatta ka je ka sau kaya ka zo ka kire ba wa harrama riba kuma ya haramta riba to je kama dai waje da suke ga misali ga ganin ido to wajen Allah ba daidai suke ba mai abin ya ce ba dai bane kai waye zaka ce ne ina fata mun gani shi Allah da ya karanta mu addini Allah da ya halicce mu Allah da ya ba mu dukiya shi ya halatta yace ya halatta ka je ka sau kaya ko a garin ko a wani gari ka zo ka tsora riba ka saida ya halatta wannan amma kuma ya haramta ka bada kuɗi kai kari kan kuɗin da a ƙara maka wani abu ko da misalin ka daidai yake to ni abin ya ba daidai bane yanda ne abu ko yace ai miki haka ya kamata ai miki ina fata mun gane to ba fahimta ba mutum ne tuka go'e eh, eh wato yi gona shi sai tuka masara a cikin gonar ko je kama sai tuka dawa sai gauran masara ya fito ya fala a cikin gonar sai ya baka kwadago sai ya ce ka nome masara duk inda ka ga masara ka tsari gyauro ce ka ban mai dawa dawa sai ya tuka ita yake so kai kuma da kaje sai ka ga ai masara ta burge ka sai ka dinga tsara dawa kana ban miki masara sai kuma ka gama ka ce ya ka kudin kwadago na'am zai yi dan ne dan yanda yake kai ba haka kai ba dan gani ko yawa shi dawa yake ka bar mai ka tsara masara kai kuma sai ka tsara dawa ka bar mai masara dan kai ta hibirge ka a ce ka ga kenan mai gona yanda yace kai mai noma haka za ka yi masa sai ya kudin kwadago to haka mai addini Allah kenan tabaraka wa ta'ala yanda yake kai maki addinin haka za ka sai biya ka in ka sa na ka san zuciyar da a gani na a cikin addini to anan kuma Allah ba zai biya ka ba ina fata mun gane ciniki daban riba daban riba daban riba daban Allah ya ce aya ta je sai Allah ya ce يمحق riba wa yubi sadaqat والله لا يحب كل كفار عظيم نعم الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا الله yana shar albarka ne daga dukiyar riba duk dukiyar da ake haɗa ta da dukiyar riba to Allah yana shar albarka daga cikin wannan dukiya wa yurji sadaqa amma kuma Allah yana shar albarka a cikin dukiyar da ake bada sadaka a cikin dukiyar da ake fidda zakka a cikin dukiyar da ake bada sadaka nan kuma Allah yana kar albarka yana zuba albarkoki wallahu la yuhibbu kulla kaffar cikin Allah baya son mutum butulu me asme me laifi wato a cikin me laifi ga Allah Allah akbar kun ga wata irin ibara dukiya tare, dukiya ce wacce wanda aje go ciki aka ce Allah ya ci albarka a ciki dukiyar da aka fidda zakka ko aka fidda sadaka dukiya ce da wani abu ya ta ciki kuma ka ce Allah ya zuba albarka a ciki ina fata kun fahimta Allah kenan to abin bai da nisa zaka iya gane haka dan lokaci kadan kamar kamar mai noma inda muke misali da mai gona za a yi ruwan shuka kamar irin wannan ruwan damuna ka je ka yi huda ka zaɓi iri kila ma daga gidan gona ka so shi mai tsada ka zo ka tuka a wajen tukan nan daga ka dauka gero ne ko da kai ko masaran ba sanda irin nan naka ya fito yana lingabo yana yabanya zaka ga wani guri tushe wajen hudu ko biyar ko shida in in dawa ce ko za zaka ga wani guri ya kai tushe goma wani guri ya kai wajen 20 ma haka ne ko sai ka zo tun daga noman farko irin nan naka ne tsada wanda ka so da tsada Kazo ka biya kuɗi akai huda, ka biya kuɗi akai duka kila ma sai wani abu wai sama dogo ka daga taki akai dan dai ya fito da kyau to eh, ya fito da kyau kuma to da kanka sai kazo kuma kana tujewa kana zubarwa sai a ce an yi tiro ko ba haka muke ba manoma manoma sun ta haka ko sai a ce an yi tiro to wannan iri naka ne tsada wannan yabanya taka ne kyau da ta fito gwanin ta awa? da kanka kuma kazo kana tujiya kana zubarwa me zai hana ka ne masarar ka ta fito tushe goma goma kun ka batta bibi ko uku uku masarar nan ta fito tushe goma goma ta kai lokacin da za ta yi goyo haka yake maka goyo goma maimakon guda biyu dawo ka ta fito tushe 20 20 mana ka batta haka mana me yake sa kake cirewa dan za ta yi albarka in ka batta haka shin kus masara wajen tushe shida ko bakwai duk a guri daya ba za ta yi albarka ba in ta gida mu sai ta yake mu ka ta abin da kake son ta bada ba za ta bada ba amma in ka tire ka bar tushe biyu to in Allah ya so wannan tushe zai sai albarka kun yanke ni to haka abin yake ma ake idan Allah ya baka masara mu dauki masaran ma ka tare ka girbe ka ɗura buhu goma in ka cire buhu ɗaya ka bada zakati sabilillah sauran tarin shi Allah ya sa musu albarka kai mata cire kenan in ko ka bar wannan ɗayan da kasadin ne ka ƙara yawa kada ka rage goma ka to sai Allah ya lalata duka goma albarka ne ta kare kamar yanda yake baka cire ba kenan ina fata mun gane dan haka Allah ya ce dukiyar ba, ga ta dai kamar karuwa ta ya ido to amma Allah ya tace albarka a ciki dukiyar da ake fidda masadaka ga ki kamar raguwa ce a ganin ido to amma Allah ya sanya albarka a ciki ashe ba yawa Allah yake kallo ba albarkar abu ba yawan abu ne albarkar shi ba albarka tana gurin Allah bidokokin Allah duka ta mun albarkar shi Allah ka sanya mana albarka cikin hudodin mu Allah ka sa mana albarka cikin zuciyoyin mu Allah ya ce innal ladina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله يأتي إلا الذين آمنوا كي للي كبوئين سكي إيمان وأمل الصالحات سكي أيكة أيكة نقرئ wa qamu salata suka tsayi da sallah da kyau, tsayi da sallah aka yi karatun sallah aka san me farilla ne sunna ne mustahabi me ke gyara ta ne ke bata ta aka yi ta haka shine tsayi da sallah ba tsayawa a sallah gabas kai ba wa atau zakata kuma suka bada zakka wata je muke ta magana akai to lahum ajruhum inda rabbihim ladan yana nan gurin ubangijin Be lalace ba kuma Allah bai manta da shi ba zafi farin ciki gobe kiyama wala khawfun alaihim kada su ji tsoron komi ladan su yana nan dukiyarsu tana nan ta hannunsu ma ba za ta zaurawa ba ba za ta razana ba ba za ta ragu ba wala hum yahzanu ko ba za su da ciki ba gobe kiyama Allah ka sanya musu cikin na'am ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba mu'minin ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'inda kuke masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wazaru ma baqiya min riba ku kyale duk abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne to ku aikata haka in yanzu haka ma ka ba da wasu kuɗi za a ƙaro ma to daga jin wa'azi sai ka aika ba wanda ka ba kuɗi in lokaci yayi ka dawo min da ruwan kuɗi na kula kada ƙara min ko in dai kun kasance masu imani Allah ya ce fa in lam tafawalu fa'alu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tabtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun Allah ya ce fa in lam tafalu in ko ba ku aikata haka ba kuka ci gaba da cin dukiyar riba bayan kun ji babu kyau to shikenan fa azamin jahrajin min Allah to ku yi shiri ku yi tattali ku yi damar kun daura yaki da Allah wa rasuli kuma kun daura yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanallah wanda ku ya daura yaki da Allah kana da zai ci nasara ba zai taba cin nasara ba babu nasara dan haka ma duk wanda ya ci gaba da cin dukiyar ba, to ya shiri ya tattali ya daura yaki da Allah da manzon Allah Allah ya alƙawarin su ya lalata dukiyar Allah ya alƙawarin su ya lalata abin da ya mallaka tun kafin ya bar duniya Allah ya musu alƙawarin azaba kuma gobe kiyama da haka inda wata dabara da zai yi ya gani farbi min Allah wa rasuluhu shirye yaki da Allah da manzon Allah wa in tabtu amma in kun tuba in kuka tuba daga cin dukiyar riba to ku sani fala kuma ruqus amwalukum uwar kuɗin ku ta kuce ne ma duk abin da kuka tara na dukiya a lokacin kuna cire baka wa'azi ya zo to shi ma na ku ba a ce ku fidda ku wabar ba ba a ce ku rabar ba yanzu ya kyautatu in je kun gyara nan gaba la tuzlamu ba za a zalunce ku ba a ji ƙara muku wani abu wanda ba ku yi ba wala tuzlamu ko ba za a zalunce ku ba wajen tauye muku a cikin kai alkhairi Allah ya ce وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم الله تبارك وتعالى يكي وإن كان ذو عسرة وإذا تبا باكي فكتي بي باكي جد آية باكي سنة لن تكنا جبك باكي وإذا تكي بي باكي إن يتطن سينا تسل ألمي bai da shi ka tabbatar bai da shi fa nazaratin ila mai tarto ka saurara mai har lokacin da zai samu a sake daukar mai ajali a sake daukar mai lokaci in ka saddako kai kai mai sadaka ma ku ce kun yace mashi inda za a yi haka khairul lakum jazi muku alkhairi in kun alamun in je kun kasance shi ne mafi alkhairi kun san shi ne mafi alkhairi to ku aikata haka ku ce kun yaba aya tana tafiya da ce mana bayani akan baki dalla dalla in Allah ya aya ta gaba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah akbar Allah yake wattaqu yawman ku ji tsoron haduwa da Allah a cikin wani yini turja'una fihi ila Allah yinin da kuke komawa zuwa ga Allah ranar alkiyama kenan ku yi kokarin tara tari mai yawa ku tara dukiya mai yawa ku aika ita wannan rana za ta amfane ku thumma fa kullu nafsin bima kasaba ran nan ne za a takan kama kowane mutum da abin da ya aikata in ka aikata ayyuka masu yawa na alkhairi ka tashi ne arziki tumu tumu cikin arziki in ka yi makan ku kauro kuma wannan ruwanka in ba ka aika da komai ba kuma ka tashi gwangwani empty subhanallah wa hum la yuzlamun ku ba za a zalunce ku ba duk abin da ka aika yana san an tsara ma an jirge ma sai ka je ka iske abin ka na'am ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتب الله ربه ولا يبخذ منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليظلل وليه بالعدل واستجيدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأجهدوا إذا تبايعتم ولا يبارك كاتب ولا شهيد فإن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أكبر wannan ita ce ayar baki ta faɗi mana yanda ake bada baki tilla tilla Allah ka taimake kuma malamai suka ce masa na alqur'ani wannan aya ita ce aya mafi tsawo daga cikin dukkanin ayoyin alqur'ani ba wata aya da ke tsawon wannan aya ɗaya dai ne tsawo kamar wannan babu kamar ta to wace ta suka ce tana cikin mudassir thumma naza thumma naza suka ce ita ce kuma aya mafi karancin haruffa a cikin ta Allah ka taimake mu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani dayan tadayantum bidaini idan za ku bayar da baki ila ajalin musamma zuwa wani lokaci ambatacce to ayi bakin nan a zuwa wani lokaci ambatacce mu kula da kyau baki sai ya cika sharuɗa uku na farko shine ajalin musamma lokaci ambatacce a bani baki in Allah ya yarda zan zan biya ran kaza ga watan kaza a ambata a ambata lokaci an gane wannan sharadi na farko kenan kada ka ce a bani baki sai na samu zan biya sai illa ma sha Allah an gane wannan ku a dauki lokaci sai lokaci kaza zan biya in lokacin ya karato baka samu ba sai ka koma a kara maka lokaci amma da a san ga wani lokaci ambatacce ina fata mun gane sannan magana ta bai fakatu buhu kuma ku rubuta shi a rubuce kada a bada baki ba rubutu a rubuta a sa hannu a aje kofin hannun ne karba da ne da mai badawa dan yi na iya faruwa wani na iya mutuwa kana iya ba mutum bakin miliyoyi Allah ya ne ajali ka zo ana ce akwai riga ki baki kana so ta jiya ba ke da kun ga wannan ko kamar in ce dai ina ji shi to kuma ina ci ina ji ina ce da an gani ko to kuma a rubuta bu rubuta Allah ya ce wal yakatub bainakum katibun bil adl shi ne rubutu ku Ta wani sakatare tsakanin ku ya rubuta to shi ne rubutun nan ya rubuta bisa adalci kada ya kara akan abin aka faɗi nan kada kuma ya rage wala ya aba katibu ay yaktuba shi ne rubutu kada ya ba zai rubuta ba in dai izzati ba ka ce zo ka rubuta mana to kada ka ce ba ruwa na lalle ne ka zo ka rubuta in dai an kira ka ka rubuta kuma kama allamahu Allah kama yanda Allah ya sanar da kai kama yanda Allah ya sanar da mutum to an zo za a rubuta baki ga ne ba da baki ga ne karɓar baki ga ne rubutu kowa zai faɗi yanda za a rubuta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal yumlil ladhi alayhi al-haqq shi wanda ake ji baki wanda zai karbi kuɗi to shi ne zai faɗi abin da za a rubuta misali rubuta ni wani eh, kai wani na amshi dubu ɗari hannun wani an gane shi zai faɗi abin da za a rubuta shi zai rubuta ni wani na karɓi kaza wajen wani nayi alƙawarin zan ji yaran kaza ga watan kaza shedu da wani da wani da wani ba ni kudin ne zai rubuta ni wani na ba wani rantan kaza ba a'a shine karba ina fata mun gane wanda zai amshi kudi wanda haƙƙi yake kai wanda zai biya to shi zai faɗi da bakin shi ikrari shine ake bi kaza shi ake kaza an gane wannan Allah ya taimake mu wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah ubangiji shi wala ya baka min mutai kada ya sauya koyi cikin abin da ya amsa na baki ne miliyan guda ce dubu ɗari ne ɗari biyu ce ko nawa ne ya faɗi gaskiya a rubuta gaskiya fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan to in ya zamo shi wanda zai bada wanda zai dauki bakin nan safihi ne ma'ana wawa wawa ne haka dan bugun shaho ne an gane wannan ko aura ikon koko mai rauni ne wanda yake bai iya lissafi ba aw la yastati'u an ko ko je iya fadin abinda ake bin shi a rubuta kamar kurmani ne ko dai bene zai dauba shi to ya za'i a kuma ana an ce kuma ki ake so ya fada to anan gurin fali min waliyuhu da adali sai waliyin shi wani ce shi baban shi ko dan uwan shi ko wani amintacce shi ya tsaya a matsayin shi yace rubuta wani na kane na wani ko wa na wani ko baba na wani ko ɗana wani yadda suke da dangantaka ya amshi bakin kaza annun wani an gane wannan ko sai rukuni na biyu ke nan na baki rukuni na farko a sa ajali rukuni na biyu a rubuta to sai rukuni na uku wastashhidu shahidayn min rijalikum kuma a sanya shaida daga cikin mazaje a sanya shaida akalla shaida biyu min rijalikum daga cikin maza a samu malam wani da malam wani ko alhaji wani da alhaji wani sun shaida a rubuta sunan shaida alhaji wani alhaji wani shaida malam wani da malam wani a cikin takarda sun shaida an yi wannan baki ne rukuni na uku na baki fa in lam yakuna rajulaini to in lokacin za a dau bakin nan babu maza a gurin rajulin sai namiji daya to a samu namiji daya wa mar'atani a hada da mata biyu wajen dukiya mace tana da rauni dan haka ba shi da daya al'amarin da tafi dukiya dan ba harka su bace to harka zaman gida zaman aure ya hada da mata biyu mimman taradawla min shahada min shahada daga da kuka yi da da su mata biyu in suke yaya ba bayi ba ba dai ba kananan yara ba sai ka samu guda biyu in an samu namiji daya to sai su haɗu su uku a rubuta su ne wani ya amshi kaza hannun wani. ana biye kuwa rukuni da uku kenan dan me aka ce sai mata biyu an sarilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra domin in dai ta manta dai hidda da dai wacce kaza ne aka shi domin ba harka su bace harkar kuɗi suna da sauran mantawa shi ko dai da yake ya saba da kuma kuɗi ya saba da kuɗi da wuya ya manta yanda aka Allah ya ce wala ya abu shuhada kada fa sai du tsayawa ki sai da idza ma du'u in dai an kira in dai an ce ku zo ku yi shaida wani zai amshi baki hannun wani to kada ku ce ba ruwan mu ku tsaya ku yi shaida Allah da yake ku yi wala tasamu kada ku kosa ba an takatubu ku rika rubuta baki ku rika rubuta baki kada ku kosa sagiran aw kabiran karami ne ko babba kuma kada ku manta ila ajalihi ku rika fadin lokaci nagar ne uku na baki na farko a sa lokaci na biyu sannan kuma ya kasance an bada wato an yi a rubuce na uku ya kasance an kafa jeru wa'annan akwai bukatuwarsu a gurin baki ina fata mun gaji Allah ya ce zalikum aqfatu indallah wannan ya ji tsarki ya ji tsayi da adalci a gurin Allah wa aqwamu lishahada kuma ya ji tsayuwar da in abu ga rubuce ga ko ba ran wani daga cikin shaida ta tabbata amma sai mutum ya rasu ka zo kana wallahi tallahi ina jin miliyan guda kana kai dai ka ji tsoron Allah kana wallahi ana ko ya za a yi abaji in ma ba haka bane aiki da Allah haka kake so a koma ana yi ai ba kamata a yi wannan ba in ku akwai shi a rubuce haka shi kenan shaida ta fi ƙarfi wa adana Allah ba, in kuma yana rubuce ya fi kusantar da ku ta yanda ba za ku koma kuna shakka ba ana ni ko dubu ɗari ne ina tsammanin da kai dubu ɗari da ishirin ne a'a ina tsammanin dubu ɗari ne kaga in ba a rubuta ba ai shiga irin wannan kofanto amma da an rubuta ba sai an wuce wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bakin kadai da ba a ce sai ko rubuta shi da shi illa an takuna tijaratan haridatun taduruna ha bainakum sai dai in bakin nan wato na kasuwanci ne da kuke dan juyawa a tsakanin wanda kuke jiya tsakanin fa laysa alaykum jinahu shi babu laifi a gare ku Allah ta takubuha in ba ku rubuta wannan bakin ba kamar wanne malamai suka yi bayani kamar kan canji an zo an yi gurin ka ta ɗari biyar an baka dubu ɗaya ba ka da canji ka ce ma abokin ka da Allah wa kairan ta mun ɗari biyar na ba da canji kafin an jima in baka to irin wannan ba a rubuta ba dan ba ni kaza nan in biya ka ka kafin in je gida ko kafin in shiga ɗaki da koma ko kafin an jima in ba abin ka to ire-iren waɗannan ƙananan ba su suka na yanzu yanzu su ba su a rubuta ba amma in zai ɗauki lokaci zai ɗau wata ɗaya wata biyu an gane wannan kwato ko ɗari biyar ce a rubuta ko ni kankanta shi a rubuta amma dan wanda ke doro na ke kewayawa a kanin yanzu yanzu za a yanzu za a biya to ire shi ba su a rubuta ba an gane wannan yace ba shi da kuɗin ko ko bai a ba shi kuɗin ce hore muke je wajen ya sai da manja da Allah ba ni manjan nan kula ba sai ka ne gida ya ba da kuɗin zan biya an gane wannan kuɗi irin wannan ba ta rubuta ba wa asihi Allah yace ku kafa shaida idza tabayatu in za ku ba da bai lalle ku kafa shaida kada ku manta ku kafa shaida subhanallah aka muke kafa shaidin nan ko yanzu wai yanzu in mutum ma ya yazo neman rance gurinka kace to kirawa da wani shaida sai ya kule wai baka yadda shi ba wai zai ban bakin miliyan guda ma sai ya kafa keda shi ne da yasa na kira tuwa da tuwa ne to ban su an gani ko subhanallah Allah ya ce wala yurada katibun kada a tadda da mai rubutu wala tahid kuma kada a tadda da shaida kada a wahalar da shaida ko mai rubutu wa in tafa'alu in kuka aikata haka kuka aikata baki ba lokaci kuka aikata baki ba rubutu kuka bada baki ba shaidu fa innahu tusqun bikum to kun yi abin da bai dace ba kun yi abin da ya tsallake shari'a wa taqullaha ku wala tsoron Allah wa Allah bi Allah ya ƙara sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim hakika Allah masani ne ga dukkan koyi dan haka harkar dukiya take da wahala kaga harkar baki ma da aka je maka kai ne yanda za a samu kaskancewa je kada a samu rikici yau duk cikin waɗannan abubuwa da muka yi shi yasa ba su cikin gasu muke cikin su barkatai zarge zarge da tsegunguma suke ta faruwa kamar yadda na faɗi ɗazu lokacin da wani bawan Allah ya rasa kana bai baki ba rubutu ba shaida sai ka zo kai ta ɗan murya wallahi tallahi ina bai kaza na rantse da Allah ina bai kaza to ku ba ki sai da Allah in dai ka tsakaninka da Allah hakan ne to ai sai a baka ka gani ka gani akwai takka amma in ga ki rubuta ba ga lokaci ga shedu wani ya sani wani ya sani kada kike da an fita daga wannan matsala Allah ka miki ne na faɗi da zan ce yanzu in wani ya zo neman rance gurin ka kace me sai ka kafa sheda a kira wani da wani musamman a ce wannan da ya zo neman rance ya isa a gare ka sai haka ya kule ya ji hauki wai baka yi da shi ba to yace baka yi da shi din ba ya ji ma sauki da kai abin da ya saba Allah wala takashaw nasa wa kashawni in Allah tabaraka wa ta'ala kada ka ji tsoron mutane da tsoron Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku mafita to sai aya ta gaba wata zamu tashi akan ta gobe ga dukkanin alamu sai magana idan za a bada baki ne lokacin tafiya ba ko kuma babu mai rubutu ko kuma dai wasu abubuwa sun tsaya irin wannan to sai a karkata zuwa ga abin da ake cewa jingina za ka ba mutum bakin dubu ɗari sai ya baka wani abu naki wanda ya kai dubu ɗari biyu kai kuma ka rike sannan sai ka baki baki. dan da ya dawo ma da kuɗin ka sai ka mai da mai abin shine aya ta tafi za ta karanta da mu Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa da dukkanin alamu naga alamun za mu dakata a nan kenan sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora Allah ya taimaka Allah ya san albarkar abin da karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ko muke ji ana karantawa Allah ya taimake mu taimake addini da na rubo da gudu ina man da mu kai sura ya rike mana aya biyar Allah ya taimaka akwai tambaya ko ta bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah yace wai mutum da gidanta yake gaban masallaci hmm. za ta iya jin sallar jami'i Matan da gidanta yake gaban masallaci za ta iya jin sallar jam'i a gaban liman kenan shine tambayar to in ta bi har aka gama sallar sallar da ta yi amma da ta bari ta yi sallar ita kadai da ya fi ita mace da ta yi sallar ta bi jam'i da ta yi sallar ita kadai bi ma'ana wa tana cikakken ladan ta kamar ta bi jam'i ne an gane wannan ko domin larura ce ta hana ta fitowa jin jam'i ina fata mun gane wannan abin da malamai suke fatawa da shi kenan in ka ji har an gama sallah la bi lafiya babu komai sallah ta yi amma in ya kasance ta yi sallah ita kadai to wannan shi yake wannan kenan ba mace ba ko namiji in babu guri bayan lema namiji sai in babu guri bayan lema to idan ya shiga gaba ya sallah in nan ke da fili nake da guri babu komai amma akwai guri bayan lema wasu sun ce makaruhi ne wasu kuma sun ce haramun ne mutum ya shiga gaban neman ya sallah ya yi tsaya dai bayan in namiji ne Allah ya yi na sai tsara ga fata malam na da tambaya na Allah wani yasa ba a fassara alif lam yace yana tambaya me yasa ba a fassara alif lam alif lam ra alif lam ko hali irin wa'annan hurutul muqaffa'a yake tambayar me yasa ba a fassara su tambayar kenan ko hmm. abin da yasa ba a fassara su ba a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su ba ba a ji wanda daga cikin masahaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su ba babu wanda daga cikin magaba da ya fassara su shi ko alqur'ani shi ne ba ka yi tsare ba ka karanta shi daga gadama ko da kai balarabe ne ka iya larabci dan haka yanda ka ji din nan alif lam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka kuma ya fasu bai ce ga fassarar su ba da haka duk wanda yake son ya zauna lafiya to ya fassu hakan yanda take wasu sukan yi shishigi musamman tafsirai irin na Isra'iliya ma'ana tafsirai da Yahudawa sukan ce wa alifin yana nufin sako daga Allah lamun ta hannun malaika Jibril mun zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi sallam wannan kundin kani manzon Allah ba shi ya faɗi wannan ba babu wasu sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan saboda haka ganganci ne kuskure ne a tabbire dai nan hakika ne Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah kadai ya san abin da yake nufi da wannan kan magana kenan Allah zai nufi na Allah ya ta malam shi mutum zai iya auren kanwan matar shi bayan matar ta ta su yace mutum zai iya auren kanwan matar shi bayan matar ta su tambayar kenan ko warrai kwaran ke da gudu ba ya iya aurenta musamman inda ƴaƴa tsakani kaga wata uwar ta ƙara zuwa ta rike ƴaƴanta an gane wannan ko ya ce aure wata daga waje wacce ba ta san ƴaƴan ba ina fata an gane bari ma tsara ma da karau je kama ba rasuwa sai ba rabuwa suke ka ce tare an gane wannan an kasa daidaitawa sai da iya auren kan wata ba hana ba yana iya kaura kuma yadda duk ba hana ba Allah ya kike na <laughs> da nauyi ko wannan mutum zai iya yin sallar tarawih raka'a biyu ya hada da shafa'i da wuturi mutum zai iya sallar tarawih raka'a biyu ya hada da shafa'i da wuturi shi yana iya raka'a biyu raka'a biyu ya yi sallar tarawih sai da in yana so ya cika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akalla ya kai raka'a takwas ko goma manzon Allah bai taɓa yin ta da raka'a takwas ba ina fata mun gani amma duk inda kai raka'a biyu to ka gama wannan tarawih ce da ta tarawih sai ka karo wata raka'a da shi ma tarawih an gane wannan ko illa rura ta kitta ko abu lokaci ya kure in yi raka'a je yi tarawih an samu ran tarawih Allah ya kiyaye na babu mutum ne ya sallah babu sarki amma abu samantuwa hmm. me hukuncin sallah mutum ne sallah babu sarki amma aji samantuwa me hukuncin shi wannan shi ne tambayar haka take hmm. amsa shi ne in ya zama wannan sallar ana ya tuna kafin lokacin sallar nan ya fita sai ya tsarki ya sake sallah in ko bai tuna ba har lokacin sallar ya fita shi kenan sallah ta yi misali sallar azhar ce ko la'asar bai tuna ba sai da rana ta fadi sai ta a ah, ai ko la'asar ne ka zuwa bayin alwala ba tsarki shi kenan sallah ta yi amma in ya tuna cewa wannan da ya tsarkin na makka sai lokacin fitar sallar an gane wannan ko to shi kenan sai ya sake wannan sai ya sake wannan sallah sai ya sarki ya sake wannan sallah ila fata mun gane to bari ma in tambaya kuma cikin tambayar sai idan liman ce ya fayi mutane liman ce ya kuma tsada sauran mamu <laughs> in liman ce yo jama'a fa liman da ya ba karfi <laughs> ya sallan mamu take babban magana <laughs> yanzu sai ya kalata shi kake nan ya daga sauti yace jama'a ku dawo sallar da take da ba zai yi ba zai yi ba an ga da wannan ko aka ce to ki kadai sallar ta baki sai ya zo ya sake sallah amma tamamu su wanda bai ba ni ba sallar ki laji lafiya ba abin da ya same ta sai ya kyala ba mu kada ya ce mutu kala shi sai ya zo ya sake sallah <laughs> Allah ya taimake mu eh wannan shi ne shikenan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya gaba da kai da makaranta ya ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah ka rage wani kasar ta mu lafiya fitintinu suke faruwa kasar nan ta mu Allah ka kama da kasar ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna duk abin da muke tsoro wanda ya ci karfin mu Allah ka sa karfin Allah kai mana magani duk abin da muke da bukata na alkhairi Allah kana da shi kai ka umurce mu roke ka kai kai alƙawarin za ka amsa roƙon mu ka biya mu bukatun mu Allah muna roƙon ka alkhairan ka duniya da lahira Allah ka amsa ka biya mu bukatun ya Allah ka sa alkhairin ka kuma ka biya mu ya Allah mun tabbata ba ta sabar kauri ya Allah اللهم أنت أمرنا بدعائك فوأتنا بالإجابة تدعو كما أمرتنا واجنا كما وأتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فذكرنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم الحمد <laughs> لله